Bisa dukkan alamu in ji kungiyar alkalami da ƙungiyar shinkafa da wake ta jihar Adamawa masu goyon bayan kamun ludayin salon mulkin shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari sun lashi takobin shiga kafar wando ɗaya da wakilansu na majalisun dattawa da wakilai kan abin da suka bayyana da zagon ƙasa ga shirye-shirye da manufofin shugaban ƙasa in ji ta bakin Alhaji Ibrahim Baffa Waziri shugaban ƙungiyar alkalami lokacin da yake ganawa da manema labarai a Yola fadar jiha. Kira na musamman ga sanatoci da aka zaba a tutar da su mara wa manufofi da kudurori na shugaban kasa baya waɗannan kuwa su ne a gaggauta ƙarin aiki akan kasafin kuɗi na 2017 wato lokaci ba amincewa da kudurorin kafa kotu na musamman don yaki da cin hanci da rashawa da ke gaban majalisa tun 2015 amincewa da kudurin ba da kariya ta musamman ga masu fallasa masu ayyukan cin hanci da rashawa wato whistle blower gaggauta aiki akan kudurin dokan hana halatta kudin haram ta bayan fage wannan doka za ta ba da damar mallaka wa gwamnatin tarayya fiye da naira triliyan biyu muna kira da babban murya da gaggauta tantance kwamishinonin zabe guda 27 ba tare lokaci ba ko kuma jinyina su da sallamar Ibrahim Maguwa EFCC. hussaini Gambo na Kura shugaban kungiyar shinkafa da wake ya ja hankalin wakilan jiha a majalisun tarayya cewa hakorin talakawan ya kai ga kuriya sakamakon gama kai da yan majalisa da ba su da kyakkyawar manufa ga ci gaban Najeriya dalili ma da sa harkokin gwamnatin tarayyar ke tafiyar hawainiya. Dan aka ce akwai abun da zai shafi Buhari bai kamata sinata daga cikin Adama maye muna tare da shi Allah na tare da mu idan har ba su canja daga kiran da aka yi musu ba to muna a shirye mu nuna wa talakawa ashe ba sun je gurin don su Na nemi shugaban kungiyar alkalami na magoya bayan shugaba Buhari ta jihar Adama Alhaji Ibrahim Baffa Waziri ya yi bayanin dalilansu na daukar wannan matsayar. Babban damar mu shine majalisar abin da take yi ne a duk yan Najeriya take yi abu ne wanda suke yi don son kansu in babu in babu ya taba dan majalisa ba za ka jiyar kawo magana. ina aka kama motan shugaban majalisa Senate President kafin aka ce a'a dakatar da maganar da cikin takardu a cikin eh, shi shugaban custom a aika da aika. Wannan duka ba shi ne ba. daga mutum ya yi bayani ya faɗi ra'ayi sai ce a kira shi zo Majalisa nan ba don shi aka yi ai majalisar nan don ta mana dokoki wanda za su kawo mana ci gaba ba don mutane su zanna su rai akwai ga dama na son rai ba Alhaji Ibrahim Baffa Waziri shugaban ƙungiyar alkalami ta jihar Adama kenan Sanusi Adamu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adama Najeriya